Tambaya ta sha biyu, nawa shekarunsa su kasance a lokacin da aka aiko shi kuma zuwa ga wa aka aiko shi? Amsa, shekarunsa sun kasance arba'in ne, kuma an aiko shi ne zuwa ga mutane baki ɗaya, mai bishara kuma mai gargaɗi.